هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah shi ne wanda ya aiko manzonsa Muhammad da addinin musulunci, addinin shari'a da nusarwa zuwa ga alheri, kuma addinin ilimi mai amfani da aiki nagari don ya ɗaukaka shi kan sauran addinai baki ɗaya, ko da kuwa mushrikai ba sa son hakan kuma ba sa son ya samu kafuwa a bayan ƙasa.